This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murai Amurka kuka kamo akan kan mitoci goma sha tara talatin da ɗaya arba'in da tara da sittin da dubu da ɗari biyar da talatin a matsakaicin zango. Ana iya kuma jin mu a tasoshin rediyo amfani sarauniya fara'a nomad da lord da niyya dukansu a jamhuriyar Nijar. sai kuma hanyar sadarwa wato voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a Assalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya. Salo Garba ne tare da Sahab Imam Aliyu da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku shirinmu na wannan safiyar. Amma kafin ku ji abubuwan da muke ɗauke da su ga kanun labarai. Amurka tana zargin kasar China da satar shiga na'urorin kwakwalwar gwamnatin tarayya inda ta saci bayanai na ma'aikatan gwamnati kusan miliyan hudu. Ukraine tana zargin Rasha da shirin kawo mata harin mamaya daga nan ta gargadi 'yan kasar su yi ɗamarar kare ƙasarsu. Shugaban Amurka Barack Obama zai gana da Firaministan Iraki a ƙasar Jamus makon gobe a gefen taron kolin ƙasashe bakwai masu arzikin masana'antu. Ƙungiyar Amnesty International tana zargin ta zargi sojojin Najeriya da cin zarafin ɗan adam a yaƙinta da Boko Haram. Shugaban Najeriya da headquarter ɗin sojojin Najeriya ma sun mayar da martani muna da rahoto. Akwai mu kuma da ƙarin bayani akan bam ɗin da ya fashe a Yola. Kamar yadda muka saba kowace Juma'a, Juma'a Ali za ta gabatar da shirin lafiya uwar jiki, to amma fa sai kun sha labaran duniya tukuna kafin mu kama kodin nan. Jama'a Salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Jama'a Amurka sun ce masu satar bayanai cikin na'ura mai kwakwalwa ko kwamfuta daga ƙasar China sun kai wani gagarumin hari kan hukumar da take tattara bayanai ga miliyoyin ma'aikatan gwamnatin tarayyar Amurka. Hukumar da ake kira OPM a takaice ta faɗa jiya Alhamis cewa ƙalla satar bayanan ta shafi tsoffi da ma'aikata na yanzu kusan miliyan hudu. Ta ce sai ta yi wannan adadi ya ƙaru ganin ana ci gaba da bincike. Jaman tsaro sun gaya kafofin yada labarai masu yawa cewa sun hakikance masu satar bayanan 'yan ƙasar China ne. Wani kakakin ofishin jakadancin China a Washington Zhu Haikwan ya ce China ta haramta kai irin waɗannan hare-hare ta yanar gizo. ya kara da cewa yanke hukunci kan waɗanda ake tuhuma da kai harin bai dace ba kuma zai ɓata dangantaka wakili adam shif ɗan democrat mai wakiltar jihar california majalisar wakilai ta amurka jigo a kwamitin kula da harkokin leƙen asiri ya ce harin ya zo da matuƙar mamaki domin amurka amurkawa za su zaci cewa irin waɗannan na'urori na gwamnatin tarayya suna samun cikakken tsaro hukumar ta ce a cikin watan afrilu ne ta gano an gwabza mata mummunar satar bayanan kamun ta ɗauki abin da ta kira mata kai masu gauni na kariya hukumar ta ce hukumomin fbi masu binciken manyan laifuffuka da kuma hukumar tsaron cikin gida duk suna gudanar da bincike domin tantance tsananin ɓarnar da aka mata shugaban ukraine petro poroshenko ya gargaɗi wakilan majalisar dokokin ƙasar su yi ɗamarar kare eh, ƙasarsu daga abin da ya kira yiwuwar harin mamaye, mamaye daga rasha bayan da aka goce da yaƙi a gabashin ƙasar inda galibi ake amfani da harshen rasha da yake magana jiya alhamis a kiev mr proshenko ya ce akwai gagarumar barazana na barkewar yaƙi gadan-gadan ya ce tuni sojojin rasha dubu tara suka shiga gabashin ƙasar makon jiya kamfanin dillancin labarai na reuters ya ba da rahoton rasha ta girke sojoji masu yawa cikin ƙasarta kilomita hamsin daga kan iyakarta da ukraine shugaban na ukraine yana magana ne a kwana ɗaya bayan gwamnatin ƙasar da 'yan tawaye suka gasganta cewa an gwabza ƙazamin faɗa da suka jima ba su yi irinsa ba cikin 'yan watannin nan har ka kashe mutane guda goma sha takwas kusa da birnin danas da ke hannun 'yan tawaye an ba da rahoton wasu mutane masu yawa sun jikata duk sansanin biyu kowanne yana zargin ɗaya da takalo faɗan har prime minister ƙasar ukraine ɗin asani yachenyuk ya faɗa ranar laraba cewa moscow ta umarci 'yan tawaye su fara ɗaukan matakan soji kusa da donetsk da take mai da martani kan sabon faɗan fadar white house a ta shugaban amurka ta faɗa jiya alhamis cewa shugaba barack obama yana shirin kira ga shugabannin kasashen turai a taron koli da za su yi a jamus su ci gaba da aiki da takunkumi da suka azawa Moscow saboda take-takenta a gabashin Ukraine. Shugaban na Amurka Barack Obama zai gana da Firaministan Iraki Haidar Al-Abadi a Jamus makon gobe a gefen taron kolin kasashe bakwai masu arzikin masana'antu, kamar yadda fadar ta White House ta bayyana jiya Alhamis. taron ya biyo bayan na ministocin kasashen waje da aka yi wannan mako a paris da nufin duba irin goyon baya na soji da iraki take bukata ko take samu a halin yanzu daga kasashen waje firaministan na iraki ya halarci wannan taron ma a fafata da kasar take yi da kungiyar ta isis amurka tana jagora ga rundunar taron dangi daga kasashen duniya waɗanda suke kai hare-hare da jiragen yaƙi kan muradun kungiyar isis ciki har da irinsu takwas da suka kai a daren jiya a siriya wasu tara kuma a iraki haka nan kuma hukumar tsaro ta amurka da ake kira pentagon ta tabbatar da rahotanni da kafofin yada labarai suke yayatawa cewa ƙungiyar isis tana hana ruwa kaiwa ga jama'a a lardin ambar bayan da ta kama ramadi babban birnin lardin cikin watan jiya jiya lamis majalisar ɗinkin duniya ta yi kira ga hukumomin ƙasa da ƙasa su samar da dala miliyan ɗari biyar saboda ta ci gaba da ayyukanta a yankin iraki da yaƙi ya daidaita inda wani jami'i ya ce tilas hukumar ta rage hannu a ayyukan jinƙai da take yi sosai muddin bata samu ƙarin kuɗi ba. To kada dai a sha'afa labaran na zuwa muku daga nan sashen Hausa na murar Amurka a Washington DC. Asusun ba da lamuni na duniya wato IMF ya yi kira ga babban bankin Amurka ya jinkirta ƙara kuɗin ruwa har zuwa watanni shida na farkon shekara mai zuwa. Asusun ya ce ko da yake bisa duka alamu dalilan haɓakar tattalin arzikin Amurka suna nan amma akwai rashin tabbas sosai kan ƙwarin tattalin arzikin da ci gabansa nan gaba a cewar asusun ba da lamuni jiya alhamis cikin rahotonsa na shekara-shekara. dangane da tattalin arzikin amurka hakanan kuma asusun na imf ya rage hasashen haɓakar tattalin arzikin amurka zuwa kashi biyu da digo biyar cikin ɗari saboda kuma bayan da amurka ta fuskanta a cikin watanni uku na farkon wannan shekarar shugabar asusun christine lagarde ta ce ƙara kuɗin ruwa cikin gaggawa zai iya haifar da rudani a kasuwannin shunku a faɗin duniya saboda haka ta ce akwai bukatar yin jinkiri har sai an ga alamu sosai na hawa-hawar farashi da ƙarin yawan albashi fiye da yanzu. Shugaban hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya wato FIFA Step Blatter mai barin gado ya gana da shugaban sashen kula da yadda ake kashe kuɗaɗe na hukumar Dominico Scala kan buƙatar garan bawul ga hukumar. a cikin sanarwa da ya bayar jiya alhamis bilata ya ce sun gudanar da shawarwari masu ma'ana da dominico domin su tsara shirin garan bawul eh, din da lokaci da za a aiwatar da shi ya ce yana son ganin cikakken shirin canji ko da shike majalisar hukumar ce kadai take da hakkin zattar da shi. Blata ya gana ne da skala kwanaki biyu bayan da ya ba da sanarwa cewa ya yi murabus tare da amincewa cewa hukumar tana buƙatar gagarumin canji. Blata wadda aka sake zaɓensa shugaban FIFA karo na biyar a makon jiya ya ce zai ci gaba da jagorancin hukumar har sai an zaɓi wani sabon shugaba tsakanin watan Disamba na bana zuwa watan Maris na baɗi. labaran duniya kenan kuka saurara. Shugaban Najeriya da rundunar mayakan ƙasar sun mai da martani a kan zargin da Amnesty International ta yi. Yayin da yake jawabi a jamhuriyar Nijar, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya sake jaddada kudurin gwamnatinsa na ganin bayan Boko Haram ya ce shekaru biyar da kungiyar boko haram ta yi tana barna ya isa haka ya kara da cewa sojojin najeriya sun samu koma baya a fafatawa da suke yi da kungiyar duk da haka ya ce yanzu ba lokaci ne na zargi ba ya ci gaba da cewa za mu haɗa ƙarfi da ƙarfe wajen tunkarar wannan kungiyar da ya juya kan zargin da kungiyar rajin kare haƙƙin bil'adama ta amnesty ta yi shugaban ya yi alkawarin zai bincika zargin Kazalika ita ma rundunar mayakan Najeriya ta mai da martani kan zargin da kungiyar ta yi mata a wani taron manema labarai da ta kira Abuja. Kakakin rundunar Manjo General Chris Kwalade ya musanta zargin yana cewa kungiyar ta yi masu kage ne. Bugu da ƙari kuma, ita kungiyar ta Amnesty ta kawar da fuska game da irin barna ta rayuka da dukiyar al'umma da Boko Haram take yi kamar da za ku ji a rahoton Hassan Maina Kaina. da yake jawabi yayin taron manema labarun a nan Abuja. Daraktan watsa labarai na tsaron Najeriya, Manjo Jihar Chris Olukolade, ya bayyana rahoton na Amnesty International a matsayin kage ne ga dakarun kasar. Abin bakin ciki kungiyar da bata taɓa yin Allah waje da ta'addanci ba a Najeriya yanzu take ikirarin wai ta yi bincike mai zurfi da nufin wafantar da hubasan da kasar nan ke wajen yaƙi da ta'addanci. A fili yake Amnesty International na yin kazar-kazar ne kaɗai wajen gabatar gabatar da zirge-zirge marasu ma'ana duk lokacin da 'yan ta'adda ke samun koma baya abin bakin ciki ne amnesty international na amfani da wannan rahoto don tabbatar da muradinta da ake kwakwantonsa a yakin da ake yi da ta'addanci manjo general chris olukolade ya yi takaicin yadda amnesty international take yin gun da bakinta yayin da duk masu tada kayar baya ke cin karansu ba babbaka muna baiwa amnesty international shawara shawara da ta dakatar da kwakwazo yayin da duk 'yan ta'adda ke samun tasgaro da koma baya kuma ta yi shiru yayin da 'yan ta'adda ke gallazawa 'yan Najeriya. Manjo Janar Chris Olukola da kenan. In za a iya tunawa, ita dai Amnesty International ta da wani rahoto inda ciki ta bayyana yadda sojojin Najeriya suke fara hula kisan gilla har ma ta bayyana sunayen wasu manyan hafsoshi da dojin rundunar mai ƙasar na da hannu wajen tafka wannan aika-aika. Hassan Maina kaina. Soja birni man hanka ka kowa ga bakin ku zai gafarin ku. To madalla, wakilinmu Sanusi Adamu yana da ƙarin bayani akan bam ɗin da ya tarwatse a Yola. Wannan shine irin rudani da ya dabaibaye cibiyar agajin gaggawa na asibitin kwararru da ke Yola fadar jihar Adamawa. Sa'a guda bayan wani harin bom da aka kai babban kasuwar Jimeta da misalin karfe bakwai da minti goma sha biyar na yammacin ranar Alhamis. Na iske mutane da dama kwance kan siminti sharba-sharba cikin jini sakamakon raunuka da suka samu yayin da jami'an asibitin ke ta kai kawo na kokarin ceto rayukarsu. su. Malam Sini wani ɗan kasuwa ne da bom ɗin ya tashi a gaban shagonsa kuma ake wa jinya na raunuka da ya samu a kafarsa na dama. Ya shaida min cewa ya ga wasu samare biyu na cacar baki kamun tashin bom ɗin. Sunan sinitari inda abun ya tashi a bakin kasuwa. Ya abun ya faru. Ni dai nan ga yara suna fada ne kawai daga cikin fada din sai suka taro na ga suna cikin fada din suna cikin fada sai na ga abu ya tashi kawai haka nan. Ina ya kofa shagon shi ne zai sai mana kafa na. Malam Sa'ad Ahmad Bello babban jami'in hukumar kai doki na gaggawa na hukumar nema ya shaida min ta wayar talho cewa kawo yanzu dai gawawwakin mutane guda 27 ne aka kwashe daga harabar. Ah, alhamdulillah abubuwa dai sun ya lafa kuma an iya shigowa wurin an cire wadda abin ya ritsa da su. Wadda dai muka iya ciro su daga scene of the incident mutane 27 muka same su abin ta ritsa da su eh, sun yi babu. Jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sanda na jihar Adamawa DSP Abubakar Otman wadda ya tabbatar da afkuwar al'amarin ya ce tuni ma jami'ansa sun isa harabar. Eh an samu tashin bom amma ana na ana jami'an suna nan a nan wajen kuma cikin abin da ba na eh, rashin eh, rawukan da suka salwanta. Shi ma sabon gwamnan jihar Adama Alhaji Jibril Labindo wanda ya ziyarci asibitin cikin kaduwar hankali da juyayi domin gane wa idanunsa da kuma jajantawa waɗanda fashewar bom ɗin ya rutsa da su ya yaba da irin ƙoƙari da likitocin ke yi ko da yake bai iya yin dogayen kala kalamai ba. Mun samu karfin gwiwa sosai. Daraktan asibitin kwararru na Yola Fadar Jihar Adama Dr. Bala ya ce, dakunan jinya da ke asibitin sun cika makil da jama'a da harin ya rutsa da su, kuma suna bakin iya kokarin su wajen masa jinya. Muna da ward ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya kusan ward guda takwas duka sun cika da marasa lafiya. Motocinmu guda uku duk suna ta ɗiban marasa lafiya suna kaiwa FMC suna taimakawa. So virtually kowa waye da yake da private clinic especially wanda suke kusa da kasuwa su ma ya kamata su bude a taimaka mutane a wannan yanayin da muke ciki magungunan da ya kamata mu bayar kuma muna ɗibowa daga so namu muna bayarwa so so fa dai ba mu da wani babban matsala hakimin jimeta alhaji baba faris ya ce harin bom din ba zaton ya zo a lokacin da jama'a suka dauka hare-haren boko haram ya lafa a jihar adamawan wannan abu ya girgiza mu kwarai da gaske don ba mu taba tunanin irin wannan zai faru da mu ba lokacin da ake tsananin wannan abubuwa Allah ya kare mu abu ya zo daga daga karshe kuma gashi nan mun zo mun samu wannan abu mun zo ba daɗi sanusi adamu daga yola duniya kamar shigar rawa ce wannan ita aka tasa shi ma ila da baya wancan ita aka tasa shi ma ila da baya wannan ita aka tasa shi ma ila da baya ni ma in tagatawa sannan To haka yake Yanzu kuma ga Jama'a Ali da shirinmu na gaba. Lafiya uwa jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. A da da Masu sauraron lafiya uwa jiki Assalamu alaikum, Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Idan kuna biye da mu kun ji bayani daga bakin Hajiya Maimuna Yakubu Muhammad, darakta a hukumar yaƙi da ƙanjamau da ake cewa naka a takaice, inda ta bayyana yadda mata da 'yan mata ko kuma matasa cutar ƙanjamau ta fi wa illa fiye da maza. Haka kuma ta yi bayanin ƙoƙarin da hukumar naka ko kuma suke yi na faɗakar da mutane illar ƙanjamau da kuma ƙalubalen ƙarancin magunguna da hukumar ke fuskanta da kuma yadda ƙungiyoyin ƙasashen waje su ne suka fi zage dantse wajen taimakawa fiye da ma'aikatar lafiya ko kuma gwamnatin Najeriya. To za mu ɗora ne daga inda muka tsaya. Shin, yaya masu hannu da shuni za su taimaka? Ga kiran da Hajiya Maimuna Yakubu Muhammad ta yi. E, masu hannu da shuniyar Najeriya dole ne su tallafa wa gwamnati saboda gwamnati za ta iya ba. ya kaman a yanda ake yanzu. Wa'yansu foundation sun na wasu ƙasa suke zuwa su taimaka mana kamar Bill Clinton Foundation. Eh, eh, kamar Bill Gates Foundation. ai na mutane ne ko masu hannu da shuni ko kuwa suna zuwa ƙasar mu su taimaka mana mu ma a cikin ƙasar akwai wanda suke da wannan yanzu ne muka samu kiwa dan juma foundation su ma suke bada kuɗi a yi aiki a karkara amma sauran ƙungiyoyi kamar na masu hannu da shuni din ba su taimakawa a'a to wani kira za ke musu eh to ai da mun kiran da za mu yi shine tallafin da za a ba mutanen nan fa ba wai magani kawai suke so ba ko da za ka ba su magani in ba abincin da za su ci wallahi maganin illa zai mutu mm. saboda taimakawa ba wai sai an ji an ce mana magani ba amma taimakawa shine taimakawa da za su wa wa'yansu sun mutu sun bar yara yaran su kuma suna da cutar to ina ne eh to ina wa'yansu su kuma saboda cutar ba sa aiki wa'yansu su kuma an kyame su an kore su daga cikin eh, iyalin sun kore su saboda haka muna kira ga masu hannu da shi ne inda za su zo mun haɗa mu haɗa hannu da su mu taimaka wa wa'annan mutanen saboda wa'ansu su shiga saboda wannan matsayin da samu kansu eh, musamman mata masu zaman kansu su ce tun da ni ma an bani ni ma sai na bayar mm-hmm. kin gane ai eh na gane saboda haka ba za ta gaya wa wanda zai zo neman ta tana da cutar sai kawai ta yadawa sai da ta tsaya to ina fatan su masu hannun da shuni din suna jin wannan shirin kuma za su taimaka To baya ga haka akwai wani ƙarin bayani da zake min game da yakin da kuke da wannan cuta? Eh to kamar yanzu dai wannan kare yaduwar cutar daga uwa zuwa ɗan da ke cikin cikinta yanzu mun tashi haƙan saboda bincike ya nuna cewa a duniya ma mu ne ma muke muke muke karancin wannan yakin saboda in kika duba cewa in muka bar wannan ya ci gaba wato duk ɗan da za a haife shi yanzu in dai uwarshi eh, tana da cutar da shi ma sai ya kama ko subhana saboda haka yanzu wani muka je duk inda aka ce an tafi an yi taro irin na a tattauna harkar kanjamau za a ga cewa Najeriya tallafin da muke bayarwa ko faɗaka da muke yi a rage wannan ah, ah, eh, uwa ta bawa wa ɗanta wannan cutar mu ne muke ƙasa. saboda haka yanzu mun tashi haika muna faɗakarwa cewa mata masu juna biyu tafi asibiti a yi musu gwaji idan aka same su da wannan cutar za a ba su tallafin da zai kare ɗan da suke ciki cikin cikinta wannan ne ma ya fi damun mu yanzu saboda mata suna haihuwar ƴaƴa ƙanana masu wannan cutar. To Allah ya sauwaƙe. Eh na fahimta Allah ya sauwaƙe. Allah kuma ya sa a dace. Amin dan darasa amin. Kullum yana shagalin shi yana ta canjin gabdi yana ta canjin mata wata ranga alhaji kwance na ce mashi alhaji kakaha alhaji sai ya ce ni face mushe an kawo 'yan bori da su da 'yan buga goge da su da 'yan buga korai katacin katacin katacin katacin katacin katacin katacin a'a a yanke bakaken kaji amma alaji na nan kwance an ka yan bori an kawo bokaye bakal akuya an yanka ta amma alaji na nan kwance an kawo malam malam ya ja yasin malam ya ja tabzi an yanke amma alhaji na nan kwance da doktor ya auna shi ya ce alhaji ya sida haka ne kada kuma a mance wannan shiri na lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke yana zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma lokaci ya yi da likitan ku dr muhammad ladan zai amsa tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana likitan ina fatar kana lahiya alhamdulillah ina lafiya hajiya to yau za mu fara ne da wannan wasiƙa da muka samu daga wajen alhaji murtala alhaji sule jibran ya ce wa mai ke kawo ciwon ƙahon zuciya ne saboda wai a wajensu ya ga mutane suna fama da wannan matsala. To abin ke kawo ciwon ƙahon zuciya ɗin kin san yadda abubuwa ke shiga cikin ɗan adam eh. to wani lokaci domin sa to waɗansu abubuwa suka yi kamar suna dawa sai ga sai ga jinsa yana kamar abubuwan na kone shi kuma yana jin ciwo da sauransu amma akwai magunguna da ake bayarwa hajiya to likita ka ce akwai magani idan mutum ya je aka bashi magani zai rabu da wannan matsala kwata-kwata eh in dai mutum aka bashi magani yana yana warkar da shi hajiya to ya kuma ce wai wai maganin gargajiya yana warkar da irin wannan To na hajiya ni ban sani ba domin ni ban wannan binciken ba hajiya. Maganin gargajiya. Ya kuma ce me yasa ne wai wani lokaci idan mutum ya ci kamar barkono sai ya ji wai kirjinsa yana masa zafi. Abin da ke kawo wannan kin san hajiya in mutu ya sha gaba ina ci abubuwa masu kaman barkono ko abu mai yaji haka in eh. za a cikin cikin adam akwai abincin ya shiga ya kamata in ya shiga bai da kada ya dawo akwai wani kaman kofa ne to abubuwa masu kaman su barkono su kofi kaman su mineral masu coca cola coca cola din to wani domin dalilin sukan bar shi wannan kofin bai rufuwa sosai sai abincin ya dawo to in ya dawo shi ke sa mutum yana jin zafi ko ciwo a kirjinsa. to abin da ya fi kawai ma mutum ya daina cin barkonon mana kawai ko. eh yana mu wannan yan barkonon na mutum wannan ai sai kawai ya daina cin su kawai. to ina fata kuma mutum ma zai ci abinci irin mai barkono da kada ya ci da yayi tatil ka ci kaɗan kawai amma har da haka waɗansu ko da sun ci kaɗan ne yana yana yana ciwo haka saboda haka inda yana maka haka ga ya kamata mutum ya bari kawai haji to idan mutum kuma ya ki bari me me zai faru to inda wannan yana ta faruwa haka yana iya kin sa akwai bututun da abincin ke bi wani lokaci yakan sa wani ɗan gyambo ya samu a cikin sa shi yasa sai ta ciwo ko wani lokaci To sai kuma tambayar magaji Muhammad. To. Wai ya mutum zai gane cewa yana da ciwon asma. ciwon asma da yawanci abin da zai mutum zai gane shine wani lokaci za ka kaman kirji mutum ya matse yadda mutum numfashi yana numfashi sama sama sama haka ko kuma wani mutum yana wani so wani abu ko ya dan motsa jiki ko ya wani tafiya mai sauri haka za ga yana shan wahala to mm-hmm. numfashin ne ne za ga mutum yana numfashi sama sama za ka rinka jin za ka rinka jin ma mutum na numfashi kuma bai kamata mutum a rinka jin shi yana numfashi wato in kana kusa da mutum za ka rinka eh, ji eh za ka rinka ji to alama ce ta asama eh, eh alama ne kuma za ga waɗansu su wasu mutane za ga yanda suke za ga kamar suna shan wahala sosai haka wurin numfashi mm-hmm. numfashin to wannan alamar ne kuma za ka ji kirjin wanda ke da shi za a ga sa duk zai ji kaman wani abu aka sa akan sa kaman yayi mai nauyi eh kamar ya mai nauyi to iskan bai shiga sosai ne amma ne mutum na wannan yawanci ya kamata ya je wurin likita akwai magunguna da ake bara yanzu inda mutum na da wannan cewa akwai magunguna da ake bara kala kala kuma suna taimakawa sosai ana iya warkarwa kwata kwata ya danganta waɗansu ana iya warkarwa waɗansu kuma ba a iya warkarwa hajiya to Allah ya kawai amin amin To shi kuma Haruna Rashid ya ce wai a masu maganin gargajiya suna cewa wai akwai majinan kirji. Shin likita a kimiyyance akwai majinan kirji ne? Eh, majina abin da majina tura ake kira shi na mucus akwai shi a kirji kuma akwai shi a kai a wannan akwai shi hajiya. yana jawo illa ne to majin na kirjin abin da ke faru shi ne wani lokacin kana da shi ka musamman wanne ya fi faruwa lokacin kamar mutum na da mura to kin san in kana da shi ya cika shi ke hana sa mutum ta wani lokacin yana tari ko in kai tari sai ga wani abu ya fito to wani lokacin yana cikin aka mun nan gaba ilimin ke mance mukan ba mutane magungunan da za su rage kaurin majinin ya fito da ita sai mutum ya fito da ita ko ta hanci ko ta baki to sai ya fito amma maganin da ake wa kan narkar da ita ne a cikin kirjin dan adam sai fitar da ita to shi ma majina ne akwai wasu wanda suke da shi a kai kuma a wurin kansu haka to shi ma duk majinan ne to saboda haka likita ba ta yawan da da baya yawan da yake zama matsala ko a'a wadannan ita san majinan shi ma yana da amfani a cikin dan adam a cikin huhu da sauransu ai shike shike taimakar da yadda huhu yake aiki amma in yayi yawa ne ba shi da amfani a saboda eh. kuma ba za a gane ba sai dai mutum ya je gun likitan shi kenan eh in dai kuma mutum na tari yana jin wani lokaci ga mutum ma bai iya numfashi da sauransu sosai to sai ga to yawanci shi ke kawo sa to Allah ya sauke Amin, amin. To likita lokaci ya fara daga mana hannu, a saboda haka nan za mu sallama da masu mu sai kuma shirinmu na gaba idan muna da rai da lafiya. Halin yanzu kuwa a madadin? Dr. Ladan. Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake fatar a wani lafiya. To a gaida Jummai Ali kafin mu rufe ga takaitattun labarai. dama Amurka sun ce masu satar bayanai cikin na'ura mai kwakwalwa ko kwamfuta daga kasar China sun kai wani gagarumin hari kan hukumar da take tattara bayanai ga miliyoyin ma'aikatan gwamnatin tarayyar Amurka. Hukumar da ake kira OPM a takaice ta faɗa jiya Alhamis cewa akalla satar bayanan ta shafi tsoffi da ma'aikata na yanzu kusan miliyan hudu. Ta ce sai ta yi wannan adadi ya ƙaru ganin ana ci gaba da gudanar da bincike. shugaban ukraine petro poroshenko ya gargaɗi wakilan majalisar dokokin Ƙasar cewa su yi damarar kare kasarsu daga abin da ya kira yiwuwar harin mamaya daga ƙasar rasha bayan da aka goce da yaƙi a gabashin kasar inda galibi ake amfani da harshen na rasha da yake magana jiya alhamis a kiev mr poroshenko ya ce akwai gagarumar barazana na barkewar yaƙi gadangadan", gadan ya ce tuni sojojin rasha dubu tara suka shiga gabashin ƙasar. Shugaban Amurka Barack Obama zai gana da Firaministan Iraki Haidar Al-Abadi a ƙasar Jamus makon gobe a gefen taron kolin ƙasashe bakwai masu arzikin masana'antu kamar yadda dai fadar ta White House ta bayyana jiya Alhamis. taron ya biyo bayan na ministocin kasashen waje da aka yi a wannan mako a paris da nufin duba irin goyon baya na soji da iraki take bukata ko take samu a halin yanzu da kasashen waje prime minister na iraki ya halarci wannan taron ma a fafata da kasar take yi da kungiyar isis amurka tana jagora ga rundunar taron dangi daga kasashen duniya waɗanda suke kai hare-hare da jiragen yaƙi kan muradun ƙungiyar ta isis ciki har da irinsu takwas da suka kai a daren jiya a siriya wasu tara kuma a ƙasar iraki asusun ba da lamuni na duniya wato imf ya yi kira ga babban bankin amurka ya jinkirta ƙara kuɗin ruwa har zuwa watanni shida na farkon shekara mai zuwa asusun ya ce ko da yake bisa dukkan alamu dalilan haɓakar tattalin arzikin amurka suna nan daram amma akwai rashin tabbas sosai kan ƙwarin tattalin arzikin da ci gabansa nan gaba a cewar asusun ba da lamunin jiya alhamis cikin rahotonsa na shekara-shekara dangane tattalin arzikin amurka To a gaishe ka jama'a ƙarshen shirin namu kenan sai da hantsi idan ubangiji Allah ya kai mu mu sake dawowa da wani sabon shirin. A madadin da waɗanda kuka je murorinsu musamman a sahabo Imam Aliyu da Chubahiro Diodone wanda ya shira mana sauti da injiniya namu a Jim Cook ne Salo Garba ke muku fatan alheri. This program has come to you from the Voice of America, Washington.